to a gidan badamasi ina taka wani matsayi wanda na samu kaina a ciki badamasi dai a labarin nan ni abokinsa ne kuma ni yaransa ne wajen harkokinsa na neman abincinsa ko kuma abin duniya ya ce yana so duk abin da za ka yi domin a samu a saki yaran nan daga gidan kurkuku to ni ka ji abin da ya dame ni to alhaji watakila shi da yake shi alkali ne ya isa kenan ya gaya maka ai abin da ya faɗa ɗin shi na faɗa amma ni cewa kai baka damu da shi ba abin da na faɗa ɗin kuma na gaya maka na ce maganan nan ta yi tsawo ta fita har gidajen rediyo suna ta yaɗawa a gari ana yi da mu kace kai ba ruwanka idan wani eh, rediyo ne wai aje a yi ta faɗa ba haka kace mun ba gaskiya ba mun adalci ba to amma ka san ba ne ya kamata ka gaya ba tunda shi ka ji maganarsa to sai ka kuma kirawo shi ko ka je inda yake ka gaya masa cewa baka yarda ba din ba ai ma adalci ba abin da ni kai na yake bani sha'awa shine duk mutumin da ya zama yaranka ko da tare ma aka haife ku ba wai aboki ba a wannan yanayin na yanzu to zai wahala ka iya fitowa kowane lokaci ka gaya masa gaskiya ba tare da kana shakkarsa ba kar ya kore ka ko kar ka rika samun abin da ya zama kaɗan daga hannunsa to gidan badamasi yana nuna cewa lallai in kana hulɗa da mutum komai girmansa ko na mulki ne ko na ilimi ne ko na kuɗi ne lallai ka tsaya tsayin daka ka da Allah ka gaya masa gaskiya da shi da dukkan wanda ya shafe shi a iyalansa. Alaiba da masu wannan shuru da kake da wannan zuru ɗin ba mafita ba ce a wajenka. Ka duba irin shekarunka da irin gwagwarmayar da kai amma ba ka da tauhidi ba ka da dogaro ga Allah. Saboda baka san darajar dukiya ba ina san darajar dukiya sai in yi abin da zai cutar da lafiyata kai ka san ko nawa ne kuɗin mm, mm, mm, gwal ɗaya da yake hannun su barema to in ma duk kuɗin duniyan nan ne kuɗin wannan gwal ɗin wannan zirin da kake yi ba za ta tarar da gwal ɗin ba kuma ba za ta yi maganin matsala ba to me amfanin yi to kafin tafi nemi maka nasiha wannan bambamin faɗan da kake wanda kuma ya shafi kowa ciki har da ni kaina da kuma 'ya'yanka waɗanda Allah ya taimake ka sun gyaru sun kama hanyar da kake so dukka haɗe muka ta faɗa a kan abin da babu gaira babu dalili idan ba za ku ka bari ba to yanzu in na tafi ɗin nan ban san adadin kwanakin da za a yi ba kafin in kuma dawa nan shine magana ta na farko dai abin da nake so mutane su sani a ƙunshi shine tarbiyya tsakanin mahaifi ko mahaifa da 'ya'yansa musamman ga wayanda Allah ya bawa abun hannu don matsalar ta fi yawa nan yawanci 'ya'ya sukan zama ba su da tarbiyya ba sa ƙaunar iyayensu sai abin da iyayen suka mallaka suke so ba su maƙi iyayensu su shiga kowane irin mummunan hali ba don su su samu to gidan badamasi yana koyar da cewa lallai uba ko iyaye su ne ya kamata wajibi gare su su tsaya tsayin daka su yi wa 'ya'yansu tarbiyya ba gata ba abinda nake so in ja muku kunne a kansa kun dai ga zama nan gidan sai larura idan za ku yi hankali ku yi in kun fita idan har za ku iya biyayya ku bi mahaifinku ku kyautata masa to haka aka fi so wanda ni kaina ina da shakku saboda na san halayenku alhaji ya yi iyakar iyawarsa amma ba ku da tarbiyya magana tarbiyya ba ku da ita domin da kuna da tarbiyya mahaifinku fa kuke wa laifi ba jama'a gari ba dalilin zuwan ku nan kuma gemu da kake ta magana in gemu ya kai kamu ɗari biyar ya kawo ka nan a matsayin laifi to gemu bai yi amfani ba gemu kaɗai ba shi ne shirya ba da shirya ne shi wannan din zaidin ba ga kada gemu ba mai kaka nan musafa ka zo yi gidan ba da masi ni yanzu ba zan iya kirga wasan kwaikwayo ko irin wanda na shiga ciki da wanda ma ban shiga ba wanda nake kalla ko nake jin jawaban mutane amma ban taba jin wanda ya kai gidan ba da masu ba ba dan ina ciki ba ni yanzu da ina cikin ma abin da ya dame ni na gaji da amsa tambayoyin mutane wanda in zan saurare su kullum zan amsa sama da ɗari ka tafi za ka tsallaka titi ka yi rabi baka tsallaka ba baka dawo ba amma wani mutum yana son wai sai ya kira ka ma tambaya yaushe za a dawo gidan ba da mazi wannan ba karamin al'amma ban taba shiga cikin fim din da ake damu na tun ina yin abun a cikin nishadi har ya zama wani lokaci haushi nake ji domin akwai lokacin da an mun mutuwa akwai lokacin da 'ya'yana ba su da lafiya daga asibiti nake ko za na asibiti sai mutum ya tsaye da kai babban mutum kuma sai ce da allah wai yaushe za ku dawo gidan ba da badamasi to kaga gidan badamasi ne a wajena ya share duk wani takwaransa da ake kalla ta wata kafa ko talabijin ko youtube ko wani abu wanda gaskiyar magana mutanen da suke kallon wannan fim din sun yawa kuma musamman manyan mutane saboda irin abin da aka dora ni a kansa manyan mutane ba su da wannan abin musamman a arewacin najeriya don duk mutumin da isa mu kansa a matsayin abin duniya to akan ɗauke shi tamfar ma shi ne Allah ba a iya gaya ma gaskiya ba a iya ƙalubalantarsa kowa ya zo yana son ka bashi wani abu sai ya tara ma ƙasa to amma a gidan ba da ma sai an nuna ba haka ba ne ga shi da arziki ga shi da 'ya'ya suna so su more shi ma yana son su amma ni na hana ya nuna soyayyar su kuma na hana su mora abin da ya kamata su mora ba ta hanyar da ya kamata ba me eh da mu je gun babanmu ne a me yi mu babu kuɗin yadda ya ba wa mana to to ya ba da sako kuma to ya ce baya ƙaunar ku baya ƙaunar ganin ku baya ƙaunar ku kasance a cikin gidan nan baban namu eh shi kuma ya ce in kuka ƙara minti biyar a nan cikin farfajiyar gidan nan to duk abin da ya same ku kar ku yi kuka da shi kuma dai kun san yadda kurkuku yake aiko yau kun ɗanɗana kun je <laughs> kar ku mana kuka anan ki tamar da hankali ku tafi can ka ji dauri kai Mm. kuka ma ya zaba mata inda za ta yi kuka to ai dan za ku dame shi ne ai ku je can ku kukan ku je ni na halarci wato samina ko kuma in ce bita iri daban-daban da ta shafi wannan harkar abin da suke cewa shine duk jarumi ya kamata ya zama zai iya yin duk abin da aka sa shi ba sai wani abu guda ɗaya ba duk abin da aka yau ka zama sarki gobe ka zama dogari yau ka zama mai kuɗi gobe ka zama ɗan dako haka ake da bukata wannan shine ƙwararren jarumi to don haka in an shigo harkar barkwanci din in dai har na samu kaina a ciki to zan taka rawa irin wadda bata wuce abin da ya kamata in taka din ba zan taka shi yanzu shi taska shi ne ya ce obir ne ya gaida shi alhaji riga shi ne na gani riga shi ne na gaida ba shi ba shi kenan to riga ce ta ma laifi ba shi ba ta cire shi ai me zai cire taska ya kaga mutum ne ayi Allah kai da Allah fita nan Allah ka je ka je ka kai alhaji wai me yasa ne baka rabo da bugawa mata kai yanzu bakon mata ne mata ɗaya-ɗaya fa wajen ishirin da tara ka aura ka saki ka aura ka saki ka nemi sha shida mun je zance abin bai yiwu ba kuma yanzu kawai saboda wannan ya tsakuwar kuma shi ne kawai ka kama wani rawar jiki to to to to to bari ga maka eh, mata ba zama da ni da alhaji mun ya na ma afi dubu da kai da alhaji na kan titi mun diba na ta kawai to ai kowannen ne tunda kun ne na banza ma ya kamata ya zama kun saba da abin ba wani abin ku zo ku gani ba magaji dauri hmm? juniya da ban take ba mutum bace ita to ni a cikin fim din ba da masi wanda na fi so in ga in ga sin ɗinsa da ba ni da ba tare muke yi ba wato shine wanda yake kwaikwayon malinta a ciki saboda gashi dai barawo cikakke ɗan damfara duk wata siffa ta ha'inci ya shigo ciki amma kuma a zahiri ga rawani ga gemu ga kalma wai a dole shi mai tsoron allah ne kuma malami ne to don haka ina kallonsa kawai kamun ma ya gama ba da dariyar ni na gama dariyata saboda kawai ya rena min hankali to yanzu dai na san a zuciyarku ba za ku kasa raya cewar watakila zuwa na nan alama ce ta fitar ku ta zo ba alhamdulillah kai dalata munafiki me haka sujudi shukur nake yi shukuru a nan gurin kai satar ka zo nan kuma kana zancen wani sujudi shukuru kai kai dalla zai da dawo nan ka kaba mu za ka ga wani sadiya ne shukuru dalla zo ka zauna dalla wane ne wani malam zaidu akwai wani malam a nan gurin nan gidan ne yake ta ta zaidu ya ya zaidu ta ce to a cikin sinasanan nan da yake suna da yawa akwai waɗanda suka fi bani mamaki ko haushi ko sha'awar in kalla daga ciki akwai na mutuwa shi alhaji badamasi lokacin da aka shimfiɗe badamasi a kan falo ko kamfawun eh, na gidan a matsayin ya mutu za a yi masalla a kai shi to ba a je ko ina ba sai ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa wai a lokacin ma sai yake gaya min cewa wai umarni ma yake ban kai kai mm, dauri dauri ma ya kira ni wai kai dauri baka san kowaye ni bane ne kar ka ƙara kira na dan kwambo daga yau alhaji dan kwambo sunana ya shawo riga alhajin guda ɗaya a matsayin ya fara cin gado to wannan ya bani mamaki ku aje min ga wannan anan kai dan kwambo me haka ne wai kar ka sake ce min dan kwamba kai tsaye alhaji ayuba dan kwamba nake ma'aikaci ne a gidan nan za ka bar nan gidan ku aje man gawan nan kan zo ka Allah mu je ku mu je rabu da shi da Allah. alhaji mun naji usur an hura usur usur wannan shashashen din nasa ne wani waya aje masa gawan nan sai ya zo to me zai yi in ya zo tashin ta zai ko ko ko aljanna zai sata ku mu tafi da Allah shashasha kawai daga ƙarshen sin din kuma sai zama ga wannan shi kuma bagwari dan gwari ya zo shi ma yana ba da wata shaida wadda ba ta gaskiya ba saboda a lokacin alhaji ya mutu za su samu kuɗi. ba na so a ji abin ne gawar bawan allah cin ba tare ya bayani na ba ƙarya kake wallahi ƙarya kake ƙarya kake haƙoƙin wa ƙarya kake kamar ni yanzu kalli zubi na kace ina ƙarya bayyana take yi shugaban barayi haba ayuba babban mutum ne fa ba yaro karami ba kana ta ce masa barawo kuma a gabansa kana da shaida cewa shi barawo ne ai hargagi baya maganin matsala tsayawa za a saurare shi ya faɗa abin da zai faɗa ai mutane ba hauka suke ba idan akwai shaida wadda ta tabbatar da akwai zance ya zama ingantacce ina ruwanka da ba na bin baban ku haƙi ba zan kawo kaina har in kira malam domin zai shaida ba kadiba tun daga nan bayan ka kewaya kadiba zira'ar da take da wannan haƙin a ce kai ka zo ka kana bin babanmu biliyan biyu da wani ya ɗoriya kaga abin da nake so da ku komai na duniya yana buƙatar nutsuwa abin duk da zaman lafiya bai bayar ba da mutunci rashin zama lafiya da rashin mutunci ba zai bayar a biya masa bashin sai ya kwanta a kabarinsa salin alim kin shabu ne ai kai ne bugaggen yarinya ta Allah ya taimake ta ita ta yi hankali dama shirya ta Allah ce Allah ya shiryar da ita ta gano abin da kai ba za ka iya ganowa ba ji ta dukiya suke kaga alaja kwance suna ta dukiya kaga alaja kwance ni ma ban yarda ba iye inde inde ni ma na ciki don Allah ashe kana nan me ya faru an taruwa bayan alhaji ya mutu aka zo da wa'annan manyan barayin yahuda ta kwam aka zo a kwashe mana kuɗi wannan ka gan shi nan wai me da dubu biliyan biyu da ɗoriya a wannan ne fa zai karɓa barawo eh, ne fa haka kawai a bawa wannan kai kai kai kama da mutum da gadin uban kan za ba ka limiyan biyu har da rabi fita waje Daga waje yana da kyau To akwai kuma sin wanda suka zo alhaji ya yadda a ba su miliyan goma goma. Inda suka fito wa'anda ma ba sa shiri da juna a lokacin duk suka yadda sun shirya. Saboda kawai a maza maza a karɓi wannan miliyan goma goma ɗin. Ya dai gudu kamar wasu manyuwata. na san dai kai hausa bata ishe ka ba eh. to akwai karin magana muna cewa bai ga ɗan jaki gado Eh, wayan nan in ba su wannan haukan ba to ba su a gaskiya ne mm. alai magaji ana ganin sai a gabatar da abubuwa to alai ba da ma sai ga yara sun haɗu don haka abin da kai ne yayi yi dinnan sai ka yi to yanzu wani abu ne kuma ake so in zaki cewa yara ka ambaci za a ba su miliyan biyar biyar muka ce yayi kada aka yanke shawara aka ce miliyan goma goma kowanne kin ji rabo ko <laughs> masha Allah <laughs> ga gode kai eh? da ke wannan ku tashi ku fita ban gane mu fita ba kamar yaya baba kamar haka ba mu muka ce ku shigo ba kuma yanzu mun ce ku fita eh? kai ku yi sauri ku fita kafin ya canza zuciyar shi daga miliyan biyar ya miliyan goma ya dawo miliyan biyar ku san da ya muka sashi zai dauki miliyan goma ne kuna nema ku baka mashi rai ina ina dan mada do do dawo muna fata za ku saka baki mu ma a kalle mu ne da sabira a yi mana mu ma goma ta arziki oh to in ba sallame ka ba sai ka bar gidan kenan ko ni dai ba da kai nake ba da babana nake babanka ba ya daɗe da mutuwa ba alai magaji magana kuɗin nan suna nan an zo da su idan sun yarda da sharaɗin mahaifinsu yanzu ma sai mu je a ba su Alai akwai ni sharaɗi ne da za ka yi wa yaran nan ko babu sisi idan wani daga cikin ku ya ɗauka ya ba ma uh, uh, uh, ko ko ayuba ko hawa to ban yafe mishi ba Ni na aminta. Alan Gubro ita ma ta yarda. Na amince baba ba zan ba da ko sisi ba. To ku tashi mu tafi. Wannan abu da kai Allah kai kabarin mahaifanka. Eh Allah ya raba ka da mugayen abokai. Kai zo nan. Mu ne mugayen abokai? Wallahi ba da kai nake ba. To da wa kake waye waye abokin sama dai tukuna yanzu duk duniya. Tabi ka ba mutane waje sha sha sha. Sai dai kuma zan koma can baya. Akwai sin din da ya fi bani takaici ko da gaske ne ko ba gaske ba ne dai kawai da na samu kaina a cikin buhu ɗin nan takadarrarin 'ya'yansa da wasu fitsararru suka haɗa baki suka saka ni a cikin buhu a buhun nan dai na ɗan ji zafi duk da dai ba daɗaya aka yi ba sai kuma inda muka je neman aure da shi alhaji masi bayan mun je an yi maganganu da iyayenta da muka dawo gida yake cewa na ce alhaji ai ice ba dai na yi abin kunya ba na ce ai kai ka saba ai wannan kai ba matsala ka bace dama abun kunya kullun sai ka yi shi ai ni ne na ji kunya da yake ni ne aka ɗauka sahihin mutum kuma muka je da kai kai wannan abubuwan amma kai abun kunya ai ɗabi'a ka ce da sana'arka wayannan suna ɗaya daga cikin sanasanan da suka bani mamaki ko suka ban sha'awar in kalla ko in yi dariya magaji ya kake ganin tafiyar mu gidan nan da kuma tattaunawa da muka yi da iyayen diya in ce ko ba matsala akwai matsala haka ko eh eh to ni ma sai ina ganin kaman na dan tabka abin kunya ko ba wai kana gani ba kuma ai ni ne ma ne abin kunya saboda ni muna tare da kai kuma a gidan kai. amma kai a wajenka ba abin kunya bane tunda alhaji ka saba yin haka kan mu shiga sai da na gaya na ce alhaji ka iya bakinka muna zaune an yi sallama kafin su fito na ce ka iya bakinka amma me ka dinga faɗa a gurin to kuma yanzu ka ce wani wai wani wai wani kama an yi abin kunya ba sai dai kuma rufe su za a yi da duka a rufe su ba bari mu gani zuwa gobe akwai kuɗi da nake bibiya za su shigo in suka faɗa to in ya so ko da rabin kuɗin sai na basu kaga sai a sallami yaron sai kowa ya huta to kaga yanzu wannan ma abin kunya ne sa'ar ka ɗaya da ni da kai ne kawai amma da da bakon ido a nan kayi abin kunya alhaji kuɗi ne da kai tsibe kuɗin nan kamar misalin a ce mutum yana da tirelar shinkafa ya ɗauko buhu ɗaya a buhun ya ɗauko kwaya shinkafa ɗaya shine fa wannan miliyan ishirin da ɗin ka bayar tamfar fa a ce tanki ne na ruwa aka ebi gwangwanin mistaleta a ciki yaushe tankin zai san an ɗebi wani ruwa amma duk ka tsaya sai ai ta zance ai ta an tafi an dawo gurin haba alaji to ai ko da tankin ruwa ne aka ɗibi kwankwalati a ciki ai tankin ruwan ya ji ko sai ya ji jiki sai tanki zai ji jiki idan irin ka ne wanda baya godewa Allah sakona na ƙarshe shine mutane su lura da kyau domin duk sanda aka ce fim wani saƙo ne masu fim ɗin ko mai fim ɗin yake turo wa al'umma tunda masana harka fim sun ce fim yana kwaikwayon mutane ne ba mutane ne suke kwaikwayon fim ba fim ne yake kwaikwayon mutane ba mutane ne suke kwaikwayon fim ba amma kuma saƙon da aka turo a fim ɗin ku ne ake so ku kwaikwaya amma da abin da kuke yi ne fim yake nunawa ba wani abu baƙo to amma so ake ku gane da ku ake kuma kar ka ɗauka badamasi ne kawai da dauri da su ɗan ƙwambo da waye-waye a'a ku ne badamasin a cikinku akwai badamasin akwai ɗan ƙwamban akwai kowa duk waɗannan characters ɗin gabaki ɗaya a akwai kuma ko akewa don haka ya kamata mai kallo ya ringa sanin cewa me ake nufi da wannan abun ba wai kawai ka yi dariya kurin ka yi nishaɗi ba wannan shine saƙona.